Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na da da biyu 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace abdu ce tare da Baba Yakubu muke ri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata tara ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi 'yan adawa ta Democrat da shirya makirci tsige Brett Kavanaugh daga kotun koli. sannan turkiya ta nemi izini a jiya litinin daga saudi arabia ta binciki ofishin jakadancinta a istanbul domin gano dalilin bacewar wani ɗan jaridar saudi arabia wanda jami'an turkiya suka ce an kashe shi ne a cikin ofishin jakadancin kana ƙasa kamaru ta fara kirga ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa a ranar lahadi kanan labaran kenan yau majalisar tarayyar najeriya za ta koma bakin aiki sai dai tun kafin shiga zauren muhawarar an fara jan daga sai mun cire su ai ita doka gaskiya ne kuma tsari gaskiya ne daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa sai shi me yasa wannan mutumin zai bar wurin su ya koma pdp abin da ya zafe su kenan za ku kuma ji abin da ya tsone wa matasa ido da suke gani zai hana haƙar su cimma ruwa a zaben shekara ta 2019 yau kuma a shirin tsaka mai wuya by the powers conferred for me, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State. Ai ba ma soke zaben, ai ba ma yi ba, ba a yi ba amma sun rubuta sakamako. Ku kasance tare da mu kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makiri. Bayan wasu sa'o'i da kammala bukin rantsar da sabon alkalin kotun koli, shugaban Amurka Donald Trump ya zargi jam'iyyar adawa ta Democrat da shirya makircin tsige Brett Kavanaugh daga kotun kolin. Kavanaugh da ya sha da kyar kafin majalisar dattawa ta tabbatar da shi sakamakon zarginsa da yin lalata da wata mace a lokacin da yake dan matashinsa. ya faɗa cikin zargin karya da democrat ta shirya masa in ji donald trump kuma ya ce suna neman su tsige shi shugaban ya yi waɗannan kalaman ne gaban manema labarai kafin ya ɗauki jirgi mai saukar ungulu na shugaban amurka a fadar white house kuma ya ce musgunawa kavanaugh da 'yan adawa suka yi za su ga sakamakon yin hakan a a zaben da za a yi sabon wata trump ya kara da cewa amurkawa sun ga irin kai komo da ake ta yi kuma abin kunya ne a ga ana yin hakan ya ce kuma lallai ne za su ga wani abu a zaben da za a yi a ranar shida ga watan nuwamba inda kasar za ta yi zaben rabin wa'adin shugaban kasa an gudanar da bukin rantsar da kavanaugh ne da yammacin jiya litinin a fadar white house an dai kuma rantsar da shi ne a hukumance sa'o'i kalilan bayan da majalisar dattawa ta amince da bashi wannan mukami da sai mutuwarsa wanda yake ya zama ɗaya daga cikin alkalin kotun kolin ƙasar a ranar asabar turkiya ta nemi izini a jiya litinin daga saudi arabia ta binciki ofishin jakadancin saudiyar a istanbul domin gano dalilan bacewar wani dan jaridan saudi arabia da jami'an turkiya suka ce an kashe shi ne a cikin ofishin jakadancin yarima muhammad bin salman ya faɗa a makon da ya gabata cewa a shirye riyad take ta tarbi gwamnatin turkiya kuma ta binciki ofishin jakadancinta saboda babu wani abin da take ɓoyewa game da ɓacewar ɗan jaridar nan mai shekaru 59 da haihuwa kamal khashoggi sai dai ba a gano nan da nan ko jami'ai na turkiya sun samu izinin daga ko kuma na shiga ofishin jakadancin saudi arabia wanda suka nemi yin hakan jami'an saudiya dai sun ce zargi da masu binciken turkiya suke yi na kashe kashugi babu wani makama akan wannan zargin. shugaban turkiya rajab tayyib erdogan ya ce tilas ne jami'an saudi arabia su fito da wata shaidar da ke nuna kashogi ya bar cikin ginin ofishin jakadancin bayan da ya isa ofishin a ranar talata a makon da ya gabata domin karban takardar daurin aurensa da yake shirin yi matar da zai aura da ake kiranta hatija jikagish wadda take jiransa a wajen ofishin ta ce bai fito daga cikin gidan ofishin ba shugaba erdogan ya faɗa yayin da yake ziyara a babban birnin ƙasar hungary budapest cewa lallai ne za mu ga sakamakon wannan binciken cikin gaggawa ya ce jama'an ofishin jakadancin saudi arabia ba za su iya kare kansu da maganar baki kadai ba kasar kamaru ta fara kirga ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban kasa a ranar lahadi wanda jama'ai da masu sa ido daga kungiyar tarayyar afirka suka kwatanta da mai inganci hukumomin sun ce an samu matsaloli nan da can da kuma rigingimu masu alaka da zaben amma dai ba su da wani tasiri akan sakamakon zaben 'yan kamaru sun koma bakin aikinsu a ra'ajiyar litinin wuni guda bayan kammala zaben shugaban kasa yayin da ake jiran da sakamakon zaben a hukumance nan da makonni biyu masu zuwa hukumar zaben kamaru ta kwatanta zaben da cin nasara eric esus shine babban darakta mai kula da zaɓe a hukumar zaɓen ƙasar ya ce an yi zaɓe cikin ruwan sanyi a wurare da dama a yankunan masu amfani da harshe ingilishi da ma na faransancin Certain minor incidents were observed in a few polling stations caused by verbal abuse. Ya ce an samu ƙananan rigingimu a wasu rumfunan zaɓe da ya sanadiyar cacar baki tsakanin 'yan takara ɗaya zuwa biyu wanda aka samu a nan da can wanda ya so ya kawo wa harkokin jama'a tsaiko. ya ce irin waɗannan cin mutuncin ba su da wani matsayi a harkar demokuraɗiyya wanda ya baiwa kowa 'yancin faɗin albarkacin bakinsa sama da mutane dubu bakwai ne suka yi aikin sa ido a zaben kamaru ciki har da jami'ai daga kungiyar tarayyan afirka ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa takwaran aikinsa na ƙasar china a jiya litinin cewa amurka tana da babbar damuwa game da ayyukan china akan batutuwa da dama ciki har da batun take haƙƙin bal'adama da kuma batun tekun kudancin china ya ce muna da sabani akan wasu muhimman batutuwa inji pompeo yana faɗa wa ministan harkokin wajen china wan yi manyan jami'an su biyu sun faɗa wa juna gaskiya kai tsaye lamarin da ba a saba gani ba a irin wannan ganawar na daidaita harkokin diflomasiyya wang ya zargi amurka da ƙara tankiyan ciniki da ƙasar china kuma ya ce washington ta kulla wata hulɗa da taiwan wadda ya saba wa muhimman muradun china ya ce china tana ɗaukar wannan tsibiri mai cin gashin kansa a wani bangare na ƙasarta ta ya ce amurka ta ce za ta taimaka wa china idan ita ta wa taiwan idan ita china ta yi kokarin sake kwace wannan tsibiri da karfin tuwo ganawar ta jiya litinin na zuwa ne wuni guda bayan da mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi wani jawabi inda ya zargi china da yi amfani da karfin soji da satar ciniki da kuma karuwan cin zarafin bil'adama a kasar da kuma yunkurin yin katsalanda a zaben amurka mai zuwa. To a gaida baba Yakubu Makeri da karanto labaran duniya. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a birnin tarayyar Abuja, Najeriya inda Majalisar Dokokin Ƙasar za ta dawo aiki daga hutunta na shekara da ta tafi. sai dai daga dukkan alamu za ta dawo cikin rugungunin shugabanci bayan da shugabannin ta biyu suka canza sheka daga jam'iyyar apc mai mulki suka wadda kuma take rinjaye a majalisa zuwa pdp mai adawa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu madina dauda ta hada mana tun ranar 24 ga watan yuli ne majalisar ta tafi hutunta na shekara da aka sa ran zai kare ranar 25 ga watan satumba wadda ta gabata amma majalisar ta ƙara wa'adin hutun da makonni biyu domin ba wa 'ya'yan majalisar daman fafatawa a zaɓukan fidda gwani na jam'iyyunsu. Daga dukkan alamu, majalisar za ta dawo cikin rigingimun shugabanci saboda sauya jam'iyyu da shugabannin ta biyu suka yi, wato da Bukola Saraki da Yakubu Dogara. Abdullahi Adamu jigo ne a jam'iyyar APC kuma ɗaya cikin masu biyayya ga jam'iyyar a majalisar dattawa. Wasu sun zo don biyan bukatan kawunansu sun hana ruwa gudu a majalisa don suna halin su hana ruwan gudu saboda haka muna kallo wani mutane saboda haka za mu iya kokarin mu mu ma mu hana su sikat to sai dai mai magana da yawon magoya bayan yakubu dogara a majalisar wakilai timotin golu ya ce zai yi wuya tsige shugabannin ya yi nasara ba dokan da ya ce in ka kauce daga fatinka a cire saboda su shugaban majalisa su ba principal officers ba ne su presiding officers ne zaben su ake yi shi ne daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa sai shi me yasa wannan mutumin zai bar wurin su ya koma pdp saboda haka abin da ya zafe su kenan to wannan abin dole a yi hakuri dole a lallaba demokradiyya kenan ba abin da kake so kowane lokaci shi zaka samu ba amma sanata ahmad babba kaita ya mai da martani inda ya ce za su tursasa shugabannin idan ba su ajiye mukaman da kansu ba sai mun cire su bi izinin lahi ta'ala ai ita doka gaskiya ne kuma tsari gaskiya ne dokar da ta zo da horko ma ita ce cewa jam'iyya mai rinjaye a cikin zaurukan majalisa ya kasance ita za ta kasa shugabanci wannan ba mai e ta dashi magana wai a laƙe da wani wata doka a samu gibi a laƙe cikinta a ce wai sai an samu kashi biyu bisa uku ni ban yarda da wannan ba karya ce kuma za mu gani ai eh, abun ya hito ƙarara an raba gari yanzu ko dai dan apc ya zo mu apc mu gina apc don mu ci gaba da kawo sauyi a ƙasar nan ko kuma ya koma pdp saboda haka mu sani wanda duk Allah ya ba nasara amma magana wai sarake dawo ya zauna ko shi ko dogara su zo su zauna to sai dai inda karhin mu ya kare kuma sai dai in ba za a zauna zaura majalisa ba yanzu haka dai za a ci gaba da samun bambancin ra'ayoyin 'yan majalisar duba da yadda wannan shine karo na farko da shugabannin majalisar za su sauya sheka daga jam'iyya mai mulki zuwa ta adawa cikin shekaru goma sha takwas da ake tafiyar da demokradiyya babu yankewa a najeriya Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, bayan kammala zaɓukan tsaye da 'yan takara a jam'iyyun siyasar Najeriya, matasa a ƙasar suna gani an yi musu shigo-shigo ba zurfi da batun kafa dokar da ta ba su damar takarar shugabancin ƙasar. Duk da cewa an samu matashi ɗan shekaru 37 Dameji Bankuli ya riƙe matsayin kakakin majalisa a shekarun baya. A cikin hiranmu da shi barista Yakubu Salibawa shugaban wata kungiya faɗakar da matasa mai zaman kanta da ake kira Youth Alert ya ce akwai matakin da za su iya ɗauka na ganin haƙarsu ta cimma ruwa. A wannan doka na not too na maganar siyasar Najeriya wannan doka ba za su yi tasiri ba a yanzu yadda siyasar Najeriya suke idan ba a da misali kamar shi don kuma ai abin da ya sa ya iya kaiwa a yi zama fika ko kuma kakakin majalisa a wancan karni sabida na ɗaya mahaifinsa shi kanshi yana da abin hannu na ɗaya da na biyu kuma yana kusa da waɗanda suke da madafun iko ma'ana waɗanda suke shugabanni wannan kuɗin mahaifinsa da ainihin abin da yake da zumunci ko kuma yake da waɗannan mutane shi sa har ya iya samun wannan su ba wai maganar wai tsare wata ko ba da ba zai yi ne su da ba to wannan a yanzu idan yau kana da kuɗi a siyasar Najeriya in kai matashi ne akwai waɗanda suka goya maka baya kuma sun ɗaure maka ɗanbi za ka iya ba ka isa wannan wurin da kake tunanin za ka isa ko ka je kusa da inda kake tunanin ya kamata ka je wajen mulki ai akwai gwamnoni da yawa waɗanda ke ƙanana ne ko kuma matasa ne kamar misali a shekaru amma abin da ya sa suka zama gwamnoni duk da matasa ne saboda da kuɗi da kuma waɗansu waɗanda suke da kuɗi su ne suka kai da mafi biyu suka taimake suka tsinke ta a suka zama inda. yawato yanzu da yake haka ne wannan lamarin haka yake yaya kake gani za a iya damawa da matasa a harkokin siyasa musamman yanzu da yake ana dab da shiga zaɓe a Najeriya. Abin da zai taimakon mu matasa gaskiyar ita ke inda matasan Najeriya za a cire a aƙida ta addini ko bambancin harshe wato makana kabilanci a zo a fuskanci cewa abin da ya dame mu a ƙasar mu ta Najeriya shine mu gina Najeriya ko ba kuɗi za mu iya kaiwa inda ya kamata mu kai mu canza Najeriya Yanzu idan muka zo yawanci kamar da na faɗa galibin jama'ar Najeriya matasa amfani. Idan matasa suka jaji suka tsaya a cewa na ɗaya ba za a ƙara amfani da mu da zama 'yan bandar siyasa a ɗaya Na biyu kuma za mu fito kanmu da ƙwarƙwaron mu samu mutum tsaye da muka sa gaba mu zai a mashi baya. Zai iya zama shugaba na Najeriya ba dai ya kai shekara su cikin ba. Musamman idan za su tsaya masa ba. magana kuɗi idan yau an ba kuɗi kana da kishin kasar ta Najeriya dole ba ku kuɗi ga yadda kake so ka sa haka ka ban kan wannan ƙuri'a ta bisa da gaskiya da aminci da cancanta don saka ina na tabbata Najeriya matasan Najeriya idan muka fahimci wannan za mu iya canza Najeriya ba mu bukatar da wannan da cewa sun zama ko da ke cikin da mulki muna buƙatar su na ɗaya su ba mu gamba muna buƙatar da ta wajen ba da shawara muna buƙatar da ta wajen su gina matasa nan amma magana da cewa duk wani su da ashi suke ashi kashi a ko da su ke cikin mulki idan matasa muka tashi muka cire wannan abubuwa guda biyu da na riga na ambata muka zama da kishi muna kishin kasar mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da za su zo bayan mu kawo canji a Najeriya. Yakubu Sale Bawa barista Yakubu Sale Bawa kenan shugaban Youth Alert a Najeriya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe daya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. by the powers conferred on me, I declare Muhammad Umar Zubrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State. ai ba ma soke zaben ai ba ma yi ba ba a yi ba amma sun rubuta sakamako saboda haka wannan renin wayo ne jama'a muna fatan mun sami kula mi lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya a wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a yola gwamnan jihar ya ce zai hada kawunan 'ya'yan jami'ar domin samun nasara a babban zaben da ke tafe ina son wa mutanen adamawa da suka zabe apc suka zabe ni kuma allah ya yarda mu dama jam'iyyar mu aqidan mu aqida ne na talakawa mun zo ne mu talakawan adamawa ba mu zo mu yi wa talakawan adamawa rashin adalci ba haka ne to didimar siyasa har iri biyu ta rufe jihar adamawa a cikin ƙarshen makon nan da muka baro wacce take da alaƙa da zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka yi na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya na farko dai ga sakamakon zaben tsaye da shi ɗan takarar gwamnan jihar da ƙarshen ta kamar da kuka ji aka ce gwamnan mai ci yanzu shine galaba ba da bayan haka kuma ga zaben da aka yi wazirin adama din kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar a matsayin wanda zai wa pdp takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa na baɗi wato zai kara da shugaban muhammadu buhari to kamar da muka yi alkawari da mun a makon jiya cewa yau ne za mu zo mu shiga adamawa din to bari mu shiga din kuma bari an haɗa ku da mu ibrahim abdulaziz to masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya kamar dai da aka sani cikin kwanakin nan kusan ayyace in banda babban birnin tarayyar najeriya abuja kusan baya cewa inda hankali ya fi karkata dangane da dambarwar siyasa kamar jihar adamawa da sautari make wata kira da tubalin rikita-rikitar siyasar najeriya musamman dangane da batun da ya shafi jam'iyyar nan da take mulki a najeriya amma jihar wato jam'iyyar apc na san masu sauraro ba za ku mance irin turka da aka tafka ba dangane da zaben fidda gune na kujerar gwamna a wannan jiha da ta kai aka fafata tsakanin tsohon shugaban hukumar nan ta efcc wato malam nuhu ribado wanda ba ta kuma ya ma sha tsayawa takarar gwamna da kuma takarar ma kujerar shugabancin najeriya bayan shi akwai shi kansa gwamnan da ke kan gado wato sanata muhammadu bin jibrila wanda sauran jihohi kusan aya cewa shugaban jam'iyyar duk sun amince da kan cewa gwamna ya zarce to amma jihar adama sai aka samu akasi bayan da su shugabannin suka ce a su sun amince ba su da takara tilo tamkar gwamna wannan abun ya ja jangon da ta kai aka din dakatar da wasu daga ciki wato sa hannun su dangane da zaɓe bayan shi gwamna akwai mutum na karshe wato mutum na uku a cikin 'yan takarar kujerar gwamna shine dr muhammad halilu ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban kasa aisha buhari an yi tani kan cewa watakila an kawo shi ne domin akwai karfin mulki to wannan batu yau shi za mu duba na jihar adamawa ko ma menene dai a iya ce an kammala zaɓe to sai dai bisa dukkan alamu wannan zaɓen fidda gwani ya fa bar baya da kura i domin akwai biyu daga cikin 'yan takarar ke cewa sufa ba ta sababin bindiga ruwa kan cewa suna da jayayya har yanzu dangane da wannan sakamakon zaɓe da 'yan kwamitin suka bada. Dr. Mahmud Alilu Ahmad wanda ake wa lakabi da Modi da ke ma zama kanin matan shugaban kasa aisha buhari ya ce sun yi mamaki da yadda wannan zaben ya gudana a cikin dare kana ko ya bukaci da ya fatali da duk sakamakon da aka bada ko da kuwa shine aka ayyana cewa ya lashe zaben ai ba ma soke zaben ai ba ma yi ba ba a yi ba amma sun rubuta sakamako saboda haka wannan renin wayo ne kuma mun sanar uwar jam'iyya cewa ga abin da ya faru su kuma 'yan kwamiti suna zaune a ofishin jam'iyya a nan yola suna jiran a kawo musu sakamako amma babu inda aka yi zaɓuɓɓukan nan babu inda aka yi zaɓe ba mamaki su kawo sakamakon su tattara su zo su ce na ci zaɓe to ko sun tattara sun ce sun kawo na ci zaɓe ban amince ba ban ci zaɓe ba don ba a yi zaɓen ba. shi ma dai da yake mai da martani a taron manema labarai da kira tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado ya ko bai na zaɓen fidda gwani na jihar adama da wasan yara. to zaɓe dai ba a yi ba kowa ya sani a adamawa akan zaɓen nan ban yi ba ina suka samu sakamakon allahu alamu mu dai mun sani akan cewa kowa kuma ya sani a adama ba inda aka yi zaɓe jiya kar a yarda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗaɗi nan kuna son a rusa kenan a a yi abu wanda zai ba mutane hakkinsu to don duba wannan batu mun gayyato biyu daga cikin 'yan bangarorin a hannun dama da dai akwai ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai kana ta ɗaya bangaren wato bangaren da suka sha kaye mun gaito ɗaya daga cikin masu magana da yawun shi kansa malam nuhu ribado da amma da yake bahaushe kan ce waka bakin mai ta kan fi daɗi bari na son hannun dama na wato ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar adamawa wanda ba bako ba ne ta fuskacin kafin yada labarai domin tsohon ɗan jarida ne kafin ma ya koma wannan mukami da allah ya bashi to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu kamar yadda ka faɗi sunana alhaji danjuma bakari wanda aka fi sani danjuma hamas kuma yana ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar adamawa sanita muhammadu bindu umar jibrila tarakan yada labarai a fannin hausa to alhamdulillahi to sai shi kuma eh, na bangaren shi tsohon shugaban hukumar efcc malam nur bado ina tare da shi ma ba bako bane ga masu sauraron mu eh, da bakwai to na aminu abdullahi gambo guyu kuma ɗaya daga cikin wadda suke cikin tsagen siyasan tsohon shugaban hukumar nan ta efcc wato malam nuhu ribadu To alhamdulahi masu sauraro waɗannan wato dan Juma Hamas da kuma shi Aminu Gambaguyuk ah, su ne za a fafata. Imal eh, eh, Aminu ya aka ji da sakamakon zaben To alhamdulillahi a kowane irin yanayi kasance kanka za ka gode wa Allah maɗaukakin sarki kai mishi godiya a dukkan irin yanayin da ka kasance kanka ciki. Idan muka dawo fuskar maganan zaɓe abin da za mu faɗa a matakin farko shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mu ce la haula wa quwwata idan wannan hali da demokuraɗiyya ta gani a jihar adamawa shine abin da ake tunanin zai wa demokuraɗiyya kwalliya to akwai abin tsoro a namu demokuraɗiyya akwai abin tausayi a wannan demokradiyya. amma maganin wani zai tunani watakila zafin kai ne kasowa da wannan shimfiɗa. ba zafin kai ba alhaji ibrahim dukkanin mu a jihar adamawa muke babu gunduma ɗaya da zaka zaga ka ce an yi zaɓe na fi sabilillahi domin ko kamar ni na yi zaɓe a garamar hukuma na na guyuk kuma ni na wakilci mai girma malam na badu a wannan karamar hukuma muna da mazaɓu gundumomi goma duk inda muka tura wakilai babu inda wakili ɗaya ya gaya mana an yi zaɓe amma abun mamaki an kawo cikakkiyar sakamako har da sa hannun wai wakilan mu kuma babu wakili ɗaya da ya saka hannu. to na ji ah, eh, kana magana sana ga dan juma hamas na amur <laughs> da ina so ba <laughs> laminu ne ba laminu <laughs> ya iya propaganda sosai eh. akwai dalilin da ya sa na ka haka eh. ya za a ce mutum dan adamawa ne a zaben da aka yi shekaran jiya a ce wai ba a yi zaɓe ba. wanda ko ina da ka sani mu dai a nan cikin birnin jiha babu inda ake yin zaɓe wanda ake kiransa polling center kamar irin yadda aka yi a primary school schools haka wanda ba a yi zaɓe iyakan wanda za a zaɓa kuma an zaɓa sannan mutane sun fito da yaƙinin zaɓen shi mai girma gamna jihar adamawa domin ya da an ce zaɓen za a yi shi ne ni ban cika son cewa kato ban kato ba za a yi shi ne na jama'a baki daya ka ce an yi zaɓe da rana ga koko da dare an yi zaɓe yanzu kamar mu a yankinmu mun so mu zaɓe ne karfe uku da rabi kafin karfe biyar kusan mun ƙare zaɓe kuma malamar zaɓe ita ta zo ta ɗauki sakamako ta tafi da shi na farko kenan na biyu da idona na zagaya don ban wuce karamar hukumata ba na tafi irin su gefen abun da ya shafi limawa na tafi gefen abun da ya shafi demsawo da kuma dobeli da makamantansu duka ba inda ba a zuba layi da idona na kalla an yi zaɓe an irga kuma bindo shi ke yin nasara ba. za ku da zargin da kan cewa a makarban gwamnati eh, wanda suke tare a cikin jam'iyyar nan su suka yi wa makarbiya a wajen kawo sakamako. A'a ba jami'an gwamnati ba ne jami'an gwamnati ka ai suna aiki ne da gwamna su waɗanda suke shugabannin siyasa kwamiti da aka turo dama tun asali waɗanda ake sa su yi malaman zabe ya yan gari ne idan sunanka ya fada ko da kana cikin jam'iyyar apc ne ko kuma kana mai son apc za ka iya zuwa ka ɗirga sakamako da kai shi dai wanda ya zo a matsayin malamin zaɓe wanda zai ɗauki sakamako na polling center. To ne na kira su kame da mutane. To abin da nake so in faɗa shine yadda abin da muke faɗe a kowane lokaci mu rika yin magana don Allah mu rika kuma sa tsoron Allah ciki domin da al'umma muke magana al'ummar da muke magana nan domin su kafin mu faɗa sun san abin da ya faru malaman zaben nan da aka turo su daga Abuja a jihar Adamawa suka kwana abin da muke zato shine idan ana so a yi wa mutane zaɓe na adalci zaɓe na fi sabilillahi kamata ya ce kafin karfe biyu na rana da aka ayyana za a yi wannan zaɓe dukkanin cibiyoyin da za a yi wannan zaɓe malaman na san isa amma abin da zai baka mamaki kuma a lokaci guda ya baka tsoro muna cibiyar da za mu yi zaɓe tun karfe biyun rana da muka sauka daga masallaci sallan juma'a muka nufi inda aka ce za a yi zaɓe amma billahil azim Allah shi ne shaida mun yi kuwa mutane sun amsa mun shelanta kururuwa mutane sun fito suna kawazocin ganin cewa an kawo wannan canji an sauya wannan gwamnati da ta juya wa hidima domin al'ummar adamawa baya amma muna wannan wuri karfe uku karfe hudu karfe biyar shida sai misalin karfe bakwai saura muke samun labari wai malaman zaɓe sun iso. To gaishe kuma malamai sai da aka ce mu zuwa makon gobe in Allah da za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da muka fara a yau muna dai godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da ya haɗa mana shirin a can yole ya aiko mana shi. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun bar ku lafiya. To a da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban amurka donald trump ya ce ba shi da niyyar koren mukaddashin attorney general rosenstein wanda yake kula da ayyukan mai bincike na musamman robert mueller wanda yake bincike akan zargin landa da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 da kuma bincike ko trump ya yi wa binciken karen tsaye yayin da yake barin fadar white house domin yin wani jawabi a florida kuma yana tare da rosenstein wanda za su shiga jirgin shugaban amurka na air force one trump ya ce ina da kyakkyawan alaka da shugaba na biyu a sashen shari'an kasar sai dai wasu lokuta shugaban na amurka yakan zargi ko kuma yakan soki yadda rosenstein ke tafiyar da aikinsa musamman akan binciken da robert mala yake yi trump ya ce ni dai ban san rosenstein ba har sai da na zama shugaban kasa amma yanzu na san shi kuma muna da kyakkyawan alaka da shi trump ya ce wato trump da rosenstein sun samu tattaunawa na tsawon mintuna 45 da ke tabbatar da yana kan aikinsa. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safe rewa amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji shawarar da kungiyar 'yan jaridun Najeriya reshen jihar Plateau ta yanke dangane da hulɗa da jami'an tsaro da kuma waɗansu ƙarin rahotanni. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu duka hamma da rahotanni da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com yanzu a madadin baba ya kuma makiri da ya karanto labarai da malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. OA Afrique. Le monde aujourd'hui.